baza ƙarfi ne kuɗinka in kuma ka tashi ka je wato da rashin a akan bar araha jama'a barka kama da tashi saduwa a wannan filin salo graba ne tare da sauran abokan aiki yau za mu kawo ƙarshen batun zagon ƙasa da 'yan china suke yi wa tattalin arzikin najeriya Alhaji Bashir Dan Baba na kantin kware ya bayyana ra'ayin 'yan kasuwar dangane da yadda lamarin ya shafe su, ya kuma ba shugabannin ƙasar shawarwari akan abin da ya kamata a yi domin a shawo kan matsalar da eh, Ban sani ba ko kai akwai nau'in tufafin da ka karkata wajen a cinikayyar su. Muna cinikayya kan shadda da kuma ganila ta rini ta gida. Yanzu shekarar ka nawa kana wani harkar ta galila. Wace gajiya aka ci wani hali kuma ake ciki a harkar cinikayyar galila? ganila mun kai shekara goma sha biyar ko sha hudu muna wannan harkar ta ganila kuma tun ba mu gano wani abu har muka gano wani abu da muke haɗa kamikal mu zana ta zana wani abu da ake ce shadu da in aka yi ta ba ta yin shadu kawai ta malike wannan zanen shadu muka samu kamikal da yadda muke yi mu haɗa masu rin suka kamo kuma muka taimaka ake yin wannan ganilar to daga baya ta ɓarɓare ganilar abin da aka tsaye suka faru wannan ganin da muke yi ta gida sai mutanen mu na kasashen waje an cana suka saci fasahar mu to kafin mu kai ga magana safiya tunda an je wani kadami eh, da za a iya cewa ta karɓi a wurin jama'a kuma ana cinikayyata ya cinikayyata ta ta kasance to ai cinikayya ganila sai ta zama dukkan tunkwari ba abin da ake sai irin ganila mutanen chadi da mali da niger da kamaru ba abin da suke suwa suka yi har kwatano zuwa suke suna sayan ganila a nan kano kuma a kantin kwari kuma rini mu na Najeriya na gida saboda ingancin sa da mun kama da gyara shi da mu kai kamar kai yanzu a yini za a iya cewa kana cinikin nawa tunda kana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi shuhura wajen sayar da cinikayar wannan galila gaskiya ne ni ina ɗaya daga cikin wanda suka shuhura to tsakanin yanzu cadi da Kamaru lokacin da babu tashe-tashen hankula a rana na miliyan goma miliyan goma sha biyar iya ganila da wagan bari da muke ranawa to tun da an ce an shiga wata takaddama kamar an samu wani yanayi da kamar ita, wannan shadda da kuke rina da kamfala da sauransu eh, ta yi ƙasa me ya faru ne abin da ya faru shadda ta ganila da kamfala da wagan bari ta yi ƙasa mutanen mu sun samu husawa su suna yin ganila nan da wagan bari da kamfala sai daga baya mutanen mu farare yan cana suka zo suka yi kama kwaikwayon mu suna bibiya ya ake muke ya ake muka yi suka gano da ake suka saci fasahar mu suka je suke kawowa kuma suke kawo suke sayewa farashin da mu ba za mu iya sayan kayan a haka ba saboda me saboda shaddad da chemical ɗin rini da shaddad da magani duk su 'yan canan su suke kawowa muna sai a wajen to shaddar da suke samu na farashin idan mun ka saya mun ka saya maganin sai zan taso da za su kawo ta fi sauki kuma ba ta yi kwalitin tamu ba sai zama na yan najeriya mutane wasu ba za su iya gane kuma da an sa ta ruwa wankewa take yi ba ta kyan tamu ba ta fi inganci ta fi kyau sai su je su kawo to lokacin tana sabuwa tana kyalli sai ga a daidai da tamu da haka mu ba zai yi mu sai da ita daidai da farashin tasu ba saboda tamu shadda ce fara muke ɗauka mu tsoma ta a ruwa mu sa mata magani kuma ta aiki mai kyau kuma daga quality da haka tasu ba ta kai kwalitin mu ba. To amma ya aka har suka zo suka yi wannan yunkuri na mamaye muku sana'a duk da cewa tare kuke cinikayya nan da su misali an ci suna kawo muku fararen shaddoji tare da sinadaran da kuke yin wannan rini. Me yasa kake ganin ba su haƙura da wannan abin da suke samu ba na sayan farar shadda da kuke da kayan sinadarai ba har suka kai ga yin wannan fasaha ta ku? to wannan fasaha daga laifin gwamnati ne kuma gwamnati ta ƙasa saboda ita shi kasuwanci irin wannan rini gado ne sama da shekara 200 ana yi rini a kano akwai marina akwai ƙoho mata akwai wurare da yawa inda sama da shekara 200 rini ake yi to don haka dole ne akwai kasuwanci wanda ɗan ƙasa shi ke yi gwani ta ware ma ɗan ƙasa akwai kasuwanci wanda wanda ba ɗan ƙasa ba ba ko shi ke amma yanzu ta zo ta ɓaci da kasuwancin ɗan ƙasa da wanda ba na ƙasa ba duk baƙi suna zuwa suna yi da haka dole abubuwa su lalace to amma wani zai ce ku da suke kawo kayayyakin nan ne kuke saya me zai hana a ce kuma kun ɗau wani mataki na ƙin sayan kayan nasu alabashi ba sai kun saya ba za su dinga kawa amu ba sayan kayan su muke da ba in ma ba a saya ba kwastomomi masu shaguna suke da ba suna da shaguna kowa ya sani mun yi magana shekara biyu ta wuce irin wannan sun zo sun bude kantuna nasu na kansu a kantin kwari don haka za su kawo a kantunan su su kasa su sayar da kansu kenan alai bashir yana gaya min cewa kun ɗau matakin ƙin saya daga baya sai suka bi wata eh, wata hanyar kuma suka ma bude kantuna mun ɗauko matakin ƙin saya daga baya suka su suka yi ta hanya suka buɗe kantunan su suke sa kai a kantunansu su suna sayawa suna sai mu baki bakin da ke sayan gani na wajen mu PC dubu dubu biyu dubu uku daga Chad daga Kamaru sai suna kiran su suna sai musu wannan ganina suna cewa da ita ta samu da bambanci amma kai ka ce tana da bambanci kuma duk mai mu'amala da wannan shadda ko kamfala kowa gambari zai ga hakan din ne me yasa tunda su bakin da sun saya suna ganin bambancin ba su dagun ka ba me kake ganin ya hana su dawa wuraren ka san kaso mu kaso 100 kaso 95 duk mutanen ƙauye ne ke zuwa suna sayan kayan wasu idan ganila tana sabuwar ba za su iya ganewa ba su ma su ce in sun zo ƙauyawa suke sayan ma su ma ba su gane bambancin su amma har yanzu duk mutanen da suka san cewa ganila mu da wagan burin masu kyau ne har yanzu ita suke saya kuma suna saya sai dai cinikin mu yayi ƙasa akan da saboda sun kayayyakin da suke sayan mana muna rina sun janyi da aka daina sayan ganilar tasu ba sai suka ci to su bari su yi wani abu shaddad da muke saya tasu sai suka janye ta ita fara da suke kamuna mana kasuwa mm. sai suka janye suka daina kawo ta sai suka turu ganilar su da yawa da haka dole tun da babu shadda dole a je a sai ganilar su tunda kamar za a iya cewa wannan abin ya shafi cinikayyar ku da a baya kai mana magana a rana ɗaya kai kamar kai za ka iya cinikin miliyan goma zuwa sha biyar yanzu nawa kake yi yanzu dubu ɗari biyar dubu ɗari ku da hamsin ake yi saboda kasuwa ta riga ta lalace ko ya kuma da cana kenan baka sayan kai ta da cana din kenan Ba ka sayar da ita gaskiya ni ba na sai da galila cana me yasa ba ka yi to saboda ina adawa da wannan da ta cana saboda sun je sun saci fasahar mu mutane akalla na sun sama da mutum dubu talatin da wani abu idan ka je mutanen kurna da mutanen rijiyar lemu za ka iske cewa mata da maza sana'ar da suke kinin sama da mutum dubu talatin da rabu suna cin suna samun amfani suna aiki akwai masu digiri da nisani har masu masters akwai waɗanda ke yin wannan aikin mata da maza suna wannan aiki ya za mu yi muna rigima da su sun sa cewa samu suna yi ko mu je mu sai kansu mu kasa a kantunan mu. kun taba eh, dole suna da shugabanci musamman a Kano ɗinnan 'yan China nan da ake magana kun taba tunkara su game da wannan batu. ba mu da hakki mu tunkari shugabanci na 'yan cana domin wannan abin amma mun tunkari kungiyar kasuwa mai girma ciyama ɗin kungiyar kasuwa alhaji litti kulkul ya ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari kuma ya rubuta musu takarda kuma ya tura musu ko mun je mun yi zanga-zanga mun je wurin mai martaba sarkin kano kuma shi ma ya ce a shirye ke insha Allahu zai taimaka mana za a ɗauki mataki a wannan abin yanzu a wani hali ake ciki kenan to yanzu a halin da ake ciki mun bar ma shugabanni kamar mai girma mai martaba sarkin kano tare da shugabanci na kungiyar kasuwa muna bibiya mun bar musu komi sun ce mu kwantar da hankalinmu insha Allahu a shirye suke za su taimaka mana kan wannan abin wani zai ce idan aka tambayi alhaji dan baba tun da shi mai ruwa na tsaki ne akan harkar nan ku ta shafa kai tsaye za a iya cewa idan aka ce ka kawo shawara ya za a samu mafita game da matsalan nan eh, me kake ganin ya kamata a yi ita matsala wannan ta rini da mutane mu baki yan cana ba rigima muke ba ba ce mun ka kore su ba ba ce mun kai ba su da amfani ba amma abin da muka ce akwai ka'ida ta kasuwanci na ƙasa akwai kasuwanci wanda aka bar ma ɗan ƙasa zai yi amfana kamar irin wannan kasuwancin na manari ne ɗan ƙasa ya kamata a bar ma kuma shi shine ake kuma fasaha suka sata suka yi ta ɗan ƙasa to dole ne a bar ma ɗan ƙasa ya ci gaba da amfani ta akwai ka'ida ta baƙo suna kawo kaya muna saya a wajensu su ci gaba da kawo kaya muna sai a wajensu muna goyon bayansu muna tare su ɗari bisa ɗari amma zancen su zo su ƙirƙiri fasaha da muke yi suna zuwa suna yi domin su rukusa da mu to zuwa gaba mutane ya wuce wucin banza zai kuma kullum gwamnatin nan musamman wannan gwamnati sabuwar gwamnati mai albarka ta ɗauki alƙawarin cewa duk shekara akwai adadin mutane ta ce za ta samu aikin yi to wannan aikin idan ya yi ƙasa to mutane za su ƙarin yawa kuma za a samu aikin yi. to jama'a ita kuma muka kawo ƙarshen shirin